shugaban afirka ta kudu mr jacob zuma ya fara ziyarar aiki a najeriya inda zai gana da shugaba muhammadu buhari domin tattauna abubuwa na diplomasiya da cinikayya da kuma irin hanyoyin da kasashen guda biyu za su yi mu'amala da junansu domin tallafa wa sha'anin noma da haƙo ma'adinai da kuma ɗaukar matakan da zai kai ga ƙara samun nasarar yaƙi da ta'addanci da najeriya ke fuskanta malam garba shehu kakakin shugaba muhammadu buhari ya min ƙarin bayani a hira da ne da shi akan wannan ziyara da muhimmancinta ga kasashen guda biyu. Kasashen nan guda biyu suna da abubuwa da suke a gabansu da yawa yanzu kamar misali ita Afirka ta kudu ta yi fice dangane da bangaren tattalin arziki wato musamman harkar noma da haƙar ma'adinai to kuma akan wani abu da ya zama kamar akasi na san cewa ita gwamnatin shugaban muhammadu buhari a wannan zamani sai ta ga cewa dogaro da man fetur din ya zama yana tattare da haɗari mai yawa ga mu najeriya kuma take ta ƙoƙari a janye dogaro daga harkar man fetur a koma wannan hanya da aka bari a baya ta harkar noma da tonon ma'adinai don a saida a kasashen waje saboda haka lallai najeriya da south africa suna da muhimmin abubuwa da za su tattauna akan wannan baya da wannan kasan shi kansa maganan kasuwanci tsakanin mu da afirka ta kudu suna da manya-manyan kamfanoni da yawa da suke nan suna cin moriyar wannan dangantaka tsakanin Najeriya da Afirka ta Kudu. Idan aka duba mu Najeriya ba mu da irin wannan wakilci a can. zai zama abin sha'awa tsakanin shugabannin nan a tattauna a ga ya za a yi a buɗe kasuwanni na can don 'yan Najeriya su ci moriya. Sannan na ƙarshe in aka duba ɓangaren tsaro a wannan lokaci da muke cikin yaƙi da ta'addanci. South Africa ta ci gaba wajen ƙera makamai. yanzu haka kuma ka san shi shugaban Muhammadu Buhari yana kokari ga cewa mu kanmu a'a mu ma mu zamana cewa muna iya kera wasu abubuwa a nan Najeriya tare da taimako kasashe irin Afirka ta Kudu waɗanda suka samu ci gaba a wannan. Mu iya kera namu makamai ba sai an ce bukata ta tashi mu kai goro mu kai mari muna neman a inda za mu samu mu ba. To Malam Garba idan kai la'akari da wannan ziyara ta zo a daidai lokacin da ake wata babbar takaddama tsakanin hukumar sadarwa ta Najeriya NCC da kamfanin MTN na ƙasar Afirka mm. ta Kudu na magana biyan wata tara ta dubban miliyoyin naira wanda ake ta sa in sa ko ja in ja a kai kana jin wannan taron za a duba wannan lalura domin a raware ta kuma akwai yiwuwar ta bangaren tsaro a yi amfani da irin sojojin hayan nan da aka ce an amfani da su a baya domin yaƙi da ta'addanci a najeriya fara da maganan sojojin haya ai aitir da wannan magana shugaban muhammadu buhari dai yana nuna cewa babu abun kunya da karaya a idan duniya da najeriya ta shiga irin a ce wai sojan haya za a ko daga afirka ta kudu ta zo najeriya su zo su yaƙi tuna aka kore su da kwangilar su ta kare yake su yi gaba najeriya da ta tura soja suka je yakin duniya na ɗaya suka je yakin duniya na biyu suka samu ita kanta afirka ta kudu da irin gudunwa da goyon bayan mu aka samo musu yanci nasu da su da makotansu zimbabwe namibia angola a zo a ce wai mu sai mun ɗauki sojan haya a wannan lokaci ya wuce sannan ta ta biyu da kai cewa wai a shi zancen kamfani da yake da matsala da anan Najeriya girman dangantaka da faɗinta tsakanin Najeriya da Afirka ta kudu ta fi ƙarfin a ce an maida ta tsaya akan maganar kamfani guda daya. Da farko kenan abu na biyu akan wannan magana ni ina ganin cewa bai cancanci a wato a furɗa ta diplomasiya a ce wani shugaba na wata ƙasa ya kawo magana ya saka a cikin harka ta bin doka da bin ka'idar aiki a cikin wata ƙasa ba kuma in za a yi adalci da su kansu shugabanci na afirka ta kudu tun da aka fara wannan magana ba su ce uffan ba abin doka ce ake so za a bi a nan najeriya don kamfani ya karya dokar Najeriya. Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaba Muhammadu Buhari a tattauna da na yi da shi a kan ziyarar da shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya kawo Najeriya domin duba hanyoyin da za a inganta bangarori na diplomasiya da cinikayya tsakanin kasashen biyu. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.